Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron mu suna na hannu farajilu musa ibro ina nan dai ina daɗa zuwa muku da wani shiri namu ƙayatacce mai suna adababu don haka ku nemi mu a tasha ta mu mai suna adababu hausa tv ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa kalle da ake waje ga maza a cikin wannan shiri namu eh za mu fara sakan muku in Allah ya da nan da ɗaya ga watan tara 2021 insha Allah kar ki sake kar ka sake a baku labari garza ku je ku ga yadda ake jijjiga maza ake wajiga maza a cikin wannan fili namu na gode na gode ne muku fatan alkhairi ina gaya muku ba tunda kuka ji an ce a dababbu to kuma kun san tsaya za a yi kun san takura za a yi kuma ni ne nan ni da ahmad ehe ni da dz ba dz hausa tv ni da shi ne a dababbun kaga a daba za a yi za mu wajiga maza za mu diga ta maza eh, ni dai ina gaya muku kar ki sake kar ka sake a baka labari kawai ka je ka nema ka yadda ake wajiga maza a wannan fim na mai suna adababu sannan kuma za mu sake shi ɗaya ga watan ɗaya ga watan tara ɗaya ga watan tara 2021 insha Allah ina muku godiya ina muku fatan alheri adababu Hausa TV farin cikin al'umma ke ina muku fatan alheri kai ba aka je ba ni ban taba bari kai ne a kulle ba bari na ana wata ga wata kawataccen shirin nan namu mai suna addaba ranar da kuka tsara gani na a hanyar nan kuka mun magana ko kuka kula ni ko wani abu, wallahi azum za ku ga abin da zai biyo baya addababbu shiri ne mai dogon zango wanda duk zai ringa zuwa muku a ranar laraba a cikin tashar nan tamu mai suna addababbu hausa tv to ke idan ba a ba kofar gida ba me zai faru kawai daga ganin mu a waje kawai ka zo kana mana wani wannan to menene labari tsarawa shafi'u abdullahi dan gwarzo ina son kawo mutu kuwa mace daukan nauyi jilani abdurashid gl ka zai ɓaci allah an ka neman dare kan kai a gaban ka aya ba da umarni musa dan azumi ba lafiya me ke faruwa addababbu shiri ne mai dogon zango wanda duk zai ringa zuwa muku a ranar laraba a cikin tashar nan tamu mai suna addababbu hausa tv assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron mu suna na hannafi rabilu musa ibro ina nan dai ina daɗa zuwa muku da wani shiri namu ƙayatacce mai suna adababu don haka ku nemi mu a tasha mu mai suna adababu hausa tv ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa kalle da ake ga maza a cikin wannan shiri namu eh za mu fara sakan muku in Allah ya da nan da ɗaya ga watan tara 2021 insha Allah kar ki sake kar ka sake a baku labari Garza ya kuje ku ga yadda ake jijjiga maza ake wajiga maza a cikin wannan fili namu nagode nagode ne muku fatan alkhairi ina gaya muku ba tunda kuka ji an ce a dababbu to kuma kun san tsaya za a yi kun san takura za a yi kuma ni ne nan ni da Ahmad ehe ni da DZ ba DZ Hausa TV ni da shi ne a dababbun kaga a daba za a yi za mu wajiga maza za mu diga ta maza eh, ni dai ina gaya muku kar ki sake kar ka sake a baka labari kawai ka je ka nema ka yadda ake wajiga maza a wannan fim na mai suna adababu sannan kuma za mu sake shi ɗaya ga watan ɗaya ga watan tara ɗaya ga watan tara 2021 insha Allah ina muku godiya ina muku fatan alheri adababu Hausa TV farin cikin al'umma ke. Ina muku fatan alheri. Shaɗantar da ke. gaskiya sai na je gida na buɗe babban waya da na gani Babson Comedy TV Babson Comedy TV Babson Comedy TV Babson Comedy TV Yan Bashir Amson shi ne namu kuma kuma naku har da ku 'yan kanu muna da shaddodi da atamfofi da boye da kamfanoni muna nan kotun kawai